Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 a yau laraba ta bawa ranar samu muhammad amin ibrahim kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin ga kuma irin jirin abin za mu gabatar muku a shirin namu na ranan da farko dai kamar da muka saba za mu yaye kallabin shirin da karanta muku cikakkun labaran duniya wanda tahir amin ya fassara kuma zai karanto bayan nan sai in haɗa ku da ba adam ɗauke da shirin nan namu koma noma daga shi kuwa shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa shine zai zama muku a ƙarshe kamar yadda aka saba da fatan masoya su gyara zama kuma su jaɗin daɗin shirin amma kafin nan bar haɗa ku da abdullahi salu katsina domin gabatar da shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 20 ga watan oktoban shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha uku watan rabiu awal na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijirar kamariya masu sauri ko kun san cewa shekaru saba'in da hudu da suka gabata rana irin ta yau wato ashirin ga watan oktoban shekara ta alif ɗaya tara da arba'in da bakwai aka amince da tutar da majalisar ɗinkin duniya za ta yi amfani da ita bayan kafa majalisar ɗinkin duniya a ƙarshen yakin duniya na biyu an gabatar da batun samar da tuta ta majalisar ɗinkin duniya da kuma tambari ko kuma alama da karshe dai a rana irin ta yau aka amince da tuta da kuma tambarin majalisar ɗinkin duniya wanda take yin amfani da shi har zuwa yanzu launin tutar dai shine shuɗi sannan kuma a tsakiya akwai tambarin majalisar ɗinkin duniya mai farin launi masu saurari ko san cewa shekaru goma da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan oktoban shekara ta 2011 'yan tawayen kasar libya suka yi wa mu'ammar gaddafi kisan gilla an haifi gaddafi ne a shekara ta 1942 ya yi karatun soja a kasashen ingila da girka a shekara ta 1969 tare da taimakon wasu sojojin kasar ya jagoranci juyin mulki wanda ya kifar da sarauta sarkin kasar muhammad idris sanusi bayan da ya dare kan kujerar shugabancin kasar libya gaddafi ya share shekaru 42 yana mulki a kasar sai kuma bayan tasowar wata guguwar zanga-zangar yan jinin gwamnati a tunisia wadda ta kawo ƙarshen gwamnatin zainal abidin bin ali a ƙasar ƙasashen yamma sun yi amfani da haka wajen tallafawa wasu masu adawa da gaddafi wajen shelanta tawaye da nufin kifar da shi wanda daga ƙarshe dai tare da taimakon ƙasashen turan waɗannan 'yan tawaye suka kashe gaddafi a garin sirt da ke yammacin ƙasar ta libya wanda kuma a nan ne mahaifarsa. da ƙarshen masu saurari ko kun san cewa shekaru 194 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan oktoba shekara ta 1827 aka fara gwabza yaƙi a tsakanin mayakan daular usmaniya da kuma ƙasashen rasha faransa da birtaniya ɗaya ɓangaren yaƙin da ya fara bayan da waɗannan ƙasashe suka kaddamar da a akan manyan jiragen yaƙi na ruwa na daular usmaniya waɗanda suke a cikin ruwan navarone a arewacin tekun mediterranean domin taimaka ma kasar girka wadda dollar usmaniya ke mame da ita wannan yana zuwa ne bayan borin da al'ummar kasar ta girka suka fara yi ne tun daga shekara ta 1821 domin neman 'yancin kansu daga mamayar dalar usmaniya karkashin turkawa wanda hakan ya sa kasashen turai suka miƙe domin taimaka ma kasar girka da ta fita daga karkashin dalar usmaniya an rusa manyan jiragen ruwa na yaƙi mallakin dolar usmaniya guda 60 a arewacin tekun mediterranean kamar yadda kuma a wannan yaki an kashe sojojin daular usmaniya fiye da dubu shida da ƙarshe dai alatilas daular usmaniya ta yarda ta sha kayi inda ta amince aka rattaba hannu akan yarjejeniya a cikin shekara ta 1829 wadda ta baiwa girka cikakken 'yancin kanta masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

To yanzu kuma lokaci ya za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. Gwamnatin jihar Kaduna tarayyar Najeriya ta wajabta wa ma'aikatanta yin allura daga kafin cutar corona. siriya kuma sojoji goma sha uku ne suka yi shahada a wani harin ta'addanci da aka kai wa motarsu a birnin damascus babban birnin kasar tarayyar turai tana buƙatar jejeniya tsakanin kasashen habasha masar da sudan kan madatsar ruwa ta gad yanzu kuma ga cikakkun labaran jihar kaduna tarayyar najeriya ita ce jiya ta hudu bayan lagos abuja da kuma rivers a yawan waɗanda suka kamu da cutar covid-19 a tarayyar najeriya tun bayan bullarta a farkon shekarun da ta gabata inda ya zuwa yanzu tana da mutane 9,935 na waɗanda suka kamu da ita cutar saboda haka ne gwamnan jihar ta kaduna nasir yan rufa'i a wata hira da ya da wata tashar rediyo a jihar ya bada sanuwar cewa daga ranar 31 ga wata oktoba da muke ciki ya zama wajibi ga dukkan ma'aikatan gwamnatin jihar su nuna shaidar allurar rigakafin cutar ta covid-19 kafin su shiga ma'aikatunsu jaridar premium time ta nigeria ta bayyana cewa a makon da ya gabata ma gwamnatin tarayyar kasar ta buƙaci dukkanin ma'aikatan gwamnatin tarayya da su yi allurar rigakafin cutar ta covid-19 har ila yau kwamishinan tsaro da cikin gida na jihar kaduna samuel arwan ya bayyana cewa hata waɗanda suke zuwa ma'aikatun gwamnatin jihar don bukatunsu ba za a basu su shiga ba sai sun nuna shaidar allurar rigakafin cutar ta corona da kuma sanya takunkuman rufe baki. mutane goma sha uku ne aka tabbatar da cewa sun rasa rayukansu a cikin sojojin da suke cikin wata motar bas a lokacin da take wucewa kan gadar shugaba asad a birnin damascus babban birnin kasar syria a jiya kamfanin dillacin labaran sana na gwamnatin kasar syria ya kara da cewa sojojin sun wargaza wani bom din wanda bai fashe ba kusa da inda abin ya faru a jiya da yamma labarin ya kara da cewa bumabumai biyu ne dai suka tashi a lokacin da motar sojojin ta hau kan gadar shugaba assad majalisar ɗinkin duniya dai ta bayyana cewa mutane kimanin dubu ɗari uku da hamsin ne suka rasa rayukansu a yakin da ya kunno kai a ƙasar syria kimanin shekaru goma da suka gabata duk tare da cewa mafi yawan ƙasar syria ya koma ƙarƙashin gwamnatin ƙasar bayan nasarar da sojojin ƙasar suka samu kan 'yan ta'adda wanda suke samun goyon bayan ƙasashen waje har yanzu akwai wasu yankunan da suka rage a cikin ƙasar wanda suke ƙarƙashin ikon 'yan ta'addan a bisa bayanan da jaridar leadership ta najeriya ta samu daga hannun hukuma mai kula da jami'oi a tare najeriya bayanan sun ce ɗalibai kimani dubu ɗari biyar ne kacal suke samun gurbin karatu a jami'oi 197 na gwamnatocin tarayya da kuma jihohi da ake da su a ƙasar a kowace shekara labarin ya kara da cewa tsakanin shekara ta 2018 da 2020 dalibai kimanin miliyan uku ne suka kasa samun gurbin karatu a jami'o'i da manya-manyan makarantu a tarayyar najeriya

amma kuma 612,557 ne suka sami gurbi a manya-manyan makarantu da jami'oyin kasar sai kuma a shekara da ta gabata wato 2020 dalibai miliyan 2.1 ne suka rubuta jarabawa ta jam amma dalibai 1,456 daga cikinsu ba su sami shiga jami'o'i ba duk tare da cewa sun sami maki fiye da 300 na maki 400 da jarabawa take bayarwa ƙungiyar malaman jami'a najeriya asu dai sun buƙaci gwamnatin tarayya da na jihohi su ƙara faɗaɗa jami'o'in da ake da su a halin yanzu a ƙasar sannan a ƙara gina wasu ƙarin jami'o'i masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban tawagar tarayyar turai zuwa kasar masar christian bega ya jaddada bukatar a samar da yarjejeniya tsakanin kasashe uku wa'anda kogin nilu ta ratsa a cikinsu wato habasha masar da kuma sudan jaridar egypt daily ta kasar masar ta nakalto baga yana faɗar haka a tawagar jaridar egypt daily ta kasar masar ta nakalto baga yana faɗar haka a ziyarar tawagar tarayyar turai ta baya bayan nan da ya jagoranta zuwa kasar masar jami'an kungiyar ta eu ya ce tarayyar turai da majalisar ɗinkin duniya tare da haɗin kai da kungiyar tarayyar afirka au suna son ganin an samar da yarjejeniya tsakanin kasashen uku don samun ci gaban tattalin arziki tsakanin kasashen da suke amfana da ruwan kogin na nilu banda haka baga ya kara da cewa kungiyar eu ta naɗa annette weber a matsayin wakilinta a kasashen kahon afirka kuma ita ce za ta wakilci kungiyar a duk wata tattauna da za a yi dangane da samar da yarjejeniyar fahimtar juna tsakanin kasashen uku dangane da matatsar ruwan ta renaissance a bangaren wasanni kuma tawagar 'yan wasan taekwondo na ƙasar iran kuma mata sun zama zakara a wasannin taekwondo wanda ƙasar iran ta ɗauki bakoncinsa har zuwa ranar lahadin da ta gabata kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa 'yan wasan taekwondo 238 ne daga kasashen jordan afghanistan iran pakistan rasha da kuma india suka halarci gasan wasannin taekwondo ta mata ta kuma nahiyar asiya a nan birnin tehran a ranakun lahadi da kuma litinin da suka gabata a hotel na istiklal a nan birnin tehran ƙasar iran ta zo na farko ne da maki 931 da kuma zinari bakwai azurfa guda biyu sai kuma ƙasar rasha wacce ta zo matsayi na biyu tare da maki 187 da lambobin zinari da azurfa guda guda sai kuma ƙasar india mai matsayi na uku tare da maki 57 da lambobin yabo na azurfa guda biyu a bangaren maza ma 'yan wasan kasar iran ne suka zo na farko a gasar taekwondo ta fajir karo na 31 a bangaren mazan 'yan wasa 171 ne daga kasashen iran armenia afghanistan pakistan turkiya rasha iraki lebanon da kuma india suka sami damar shiga gasar shima wanda aka gudanar a hotel na istiklal da ke nan birnin tehran masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla tahir amin a gaishe ka da ta tuma labaran duniya yanzu kuma sai mu je shirin mu na gaba inda mustapha adam zai kawo mana shirin nan na mu koma noma ai saurari lafiya. Mu koma noma. ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne dai wanda muka saba kamuku ko batutuwa da suka shafi noma da kiwo to yau muna ɗauke da wasu labarai ne daga najeriya da suka kunshi bikin ranar abinci ta duniya da aka yi da kuma yunkurin bunƙasa noman rani a ƙasar sai kuma tasirin cutar nan ta corona akan shirin farfado tattalin arzikin kasar da gwamnatin tarayya ta gabatar shekara ɗaya ta gabata da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a najeriya daidai lokacin da ake bikin zagayowar ranar abinci ta duniya wacce ta yi daidai da sha biyar ga watan oktoba ministan albarkatun ruwa na najeriya din ya rattaba hannu akan wata yarjejeniya tare da hukumar abinci ta duniya wato fawo domin bunƙasa noman rani ƙungiyar ta fawo za ta ɗauki nauyin wani shiri na noman rani a fadin tarayyar najeriya wanda za a kashe kudaden da suka kai dala amurka 350 wakilin hukumar abinci ta duniya fawo da ke najeriya fred kafiro shine ya bayyana hakan a birnin abuja a lokacin bikin ranar abincin ta duniya ita kuwa babbar sakatariyar ma'aikatar albarkatun ruwa ta ƙasar najeriya isa didi watson jack cewa ta yi aikin da yarjejeniyar zai sa a sami ƙarin ƙasar noman rani da kaso 20 zuwa 25 cikin 100 bisa wacce ake da ita yanzu to a najeriya gwamnatin tarayyar ƙasar ta ce za ta yi aikin haɗin gwiwa da cibiyar ƙasa da ƙasa domin wato fuskantar matsalolin da suka shafi aikin noma shugaban kwamitin aikin gona na majalisar dokoki ta tarayyar najeriya malam munir dan agundi ya bayyana cewa ƙasar za ta yi aiki na haɗin gwiwa da cibiyar ƙasa da ƙasa mai kula da aikin gona a yankuna masu zafi ɗan agundi ya bayyana haka ne dai a lokacin da ya kai ziyarar aiki a ofishin cibiyar inda ya ƙara cewa da akwai ƙalubale mai yawa a gaban ƙasar ta najeriya ta fuskar noma amma waɗanda za a iya magance su ne ta hanyar zuba hannun jari da kuma gudanar da bincike da nazari a wannan fage a nashi bangaren babban darakta janar na cibiyar mr interana sanginga ya bayyana cewa da akwai bukatar a rika shigar da matasa da kuma mata a cikin wannan harka ta noma Shirin fuskantar cutar COVID-19 da tasirinta a kan tattalin arzikin ƙasar Najeriya ya samu koma baya. Shekara ɗaya da ta gabata, shugaban ƙasar ta Najeriya Muhammadu Buhari ya yi kallabin shirin tattalin arzikin ƙasar domin fuskantar tasirin cutar COVID-19. Shirin da shugaban ƙasar ya bayyana da ya ƙunshi mayar da hankali ne. A kan samar da wadataccen abinci samar da aikin yi musamman ma dai ga samari da mata sai kuma sabunta hanyoyin samun makamashi da tallafawa ƙananan sana'o'i da kuma matsakaita daga bullar waccan cuta zuwa yanzu dai an sanar da kamuwar mutane 207,618 daga cikinsu mutane 2,745 sun rasu ya zuwa ranar 19 ga watan nan na oktoba shekara ta 2021 gabanin ɓullar cutar ta corona da tattalin arzikin najeriya yana bunƙasa da kaso 2.2 cikin 100 a shekara ta 2019 sai dai ya samu koma baya zuwa kaso 1.8 cikin 100 a shekara ta 2020 a cikin wannan shekarar ta 2021 kuwa ya yi sama da kaso 2.5 cikin sai dai tun da fari an yi hasashen cewa zai fi haka bunƙasa to wani abu da ya faru a wannan tsakanin dai shine karuwar rashin aikin yi a tsakanin wato al'ummar kasar talauci kuma ya yi kamari kuma kamfanoni da dama a kasar sun durƙushe. To ma sauraro a nan za mu dasa aya saboda karancin lokacin da aka ware wa shirin namu. Sai kuma fitowa ta gaba inda za a je mu ɗauke da wani jigo kafin mu karkare muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa da fatan za a gyara zama da masu hari waƙa da aka yi domin zagayowar ranar haihuwar manzon Allah tsaya da aminci su fita gare shi da alayensa tsarkaka. bismillahi rahmani rahim Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake sarar da mu a cikin na kide kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cikin sa ya kawo muku wake-wake da kide-kide da mawaka daban-daban suka rera a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. To da yake muna ranakun makon haɗin kan musulmi ne da ake gudanarwa a nan ƙasar Iran, wato wanda ya da lokacin haihuwar manzan Allah, annan Muhammad, tsira da aminci su fata gare shi da Allah yansu tsarkaka. ya yasa za mu kawo muku waƙoƙi da aka yi domin yaban manzan Allah fiye yin talikai annabi Muhammad. To a yau shirin namu ya gaito muku Abdul Hussein Muktabad ne domin rena mana waƙar da ya yi ta bege na manzan Allah. Ai saurare lafiya. An gaishe ka Abdul Hussein Muktabu a cikin wannan waka bege da aka yi mana da fatan sun amfana kuma sun ji daɗin shirin. Kuma a nan zan jalin zamun shirin ganin lokacin da aka ɗi mana ya kawo jiki ya zama wajibi in dasa aya sai a wani sabon shirin za ku ji mu Ɗauke da sabon waka amma kafin na a madadin wanda suka tallafa har shirin Kamala? ni da na kasance tare ku a cikin shirin cewa ku zama lafiya kuma kada a sha'afa za a iya ci gaba da biyan shirye mu a shafinmu na gizo wato www.tv1.ng یا دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغز من و آه منی حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما دشت بی فرهنگی ما هرزه تموم علفش خوب اگه خوب بد اگه بد مرد دلای آدمش دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه یاد دبستانی من با من و همراه منی چوب الف to duka duka iya abin da ya so kenan a cikin shirin sai mai duka kai mu an jima da yamma za ku ji mu da kilo za a dan sheshe amma kafin nan amma din tahir amin da ya karanta mana labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.cb1.ng thank you Música